Ƙungiyar 'yan wasan Flying Eagles ba samu nasara ba a wasan su na farko a gasar cin kofin duniya na FIFA na matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 da haihuwa. 'Yan wasan sun girbi abin da suka shuka ne a sakamakon rashin ƙwazon su a wasan su na bayan rabin lokaci yayin da Brazil ta yi musu ci hudu da biyu a filin wasan Taranaki New Plymouth. dan wasan Brazil Flo da Silva ya jefa ƙwallo a farkon rabin lokaci da kuma bayan rabin lokaci yayin da kuma Gabriel Jesus da bostila Gabriel su ma sunayensu suka fito a cikin waɗanda suka jefa ƙwallaye wanda hakan ya yi sanadiyar baiwa 'yan wasan Brazil damar sake lallasa kulab ɗin na Flying Eagles. Gabriel ne ya fara jefa ƙwallo a ragar Flying Eagles cikin mintuna hudu da fara wasan kafin 'yan wasan na Najeriya suka mayar da martani da ƙwallaye biyu daga hannun Isaac Success da Musa Yahaya. Amma da ƙarshe sai kawai suka kasa jurewa hare-haren da 'yan wasan na Brazil suke kaiwa kuma ranar Alhamis in Allah ya kai mu za su kara da 'yan wasan Koriya DPR a filin wasan Taranaki New Plymouth inda suka fafata da Brazil.